من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta alhamis wanda yau biyu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 19 ga watan biyu miladiya 2026 muna cikin wannan sura suratul qamar jiya an karanta wannan aya ta 41 zuwa ta 46 sai dai ba mu samu karanta abin da yake cikin tafsiri ba to shi sa za mu karanta kafin mu ayoyin mu na yau yace sun ta ta'ala qissata ali fir'aun sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ambace kissan mutanen fir'auna ma'ana fir'auna da mutanensa magal sai ce wa laqad jaa ali fir'auna an-nubur shine yace qaumahu ma'ahu wato mutanen fir'auna su da shi to gargadi ya je masu shine al-inzar ala lisani Musa wa Harun masu tafsiri inda irin buguna ne su gyara wa Harun sai aka yi kuskuren rubutu aka rubuta wa Rahawun wa Harun sai a gyara falam yu'minu ba su imani ba bal a'a kazzabu bi na kulliha sai su suka ƙaryata ayoyinmu ga baki ɗayansu tis illati utiyaha Musa su ne wannan bakwai tara ayyatis wato su ne tara wanda aka bai wa annabi Musa fa akhadnahum bil azabi sai muka damke su da azaba akhadha azizin damka irin ta mabuwayi shine kawai mai tsananin karfi shine Allah subhanahu wataala muqtadir mai ikon zartawa qadirun mai cikakken iko wanda la yu'jizuhu shay babu abinda zai gajiyar da shi thumma tafata ta'ala bil kifab sannan Allah sai ya fuskantar da magana ila hadhihi umma zuwa ga wannan al'umma fa kada sai ce kum ya ummata Muhammad shin kafiranku ya ku wannan al'umma ta maki alaihi salatu wassalam khairun min ulaikum sune suka fi wa'ancan al-madhkurin wanda aka ambata min qaumi nuhin ila fir'aun tun daga kissan mutanen annabi nuhu har zuwa kissan mutanen fir'auna falan yu'azzabu kenan suna ganin ba za a yi musu azaba ba amla kuma ya kufara ko kuma ku ya ku kafirai kuna da bara'atun wata kubuta fi zubur a cikin tattafai shine al-kutubus salifa tattafai wanda suka shude kuna da wata kubuta min al-azabi daga azaba yace walistifhamu fi mawdi'ain bi ma'anan nafi tambaya da akai a wurare biyu A akufarukum da kuma amlakum to wannan tambaya ce ma'ana korewa bi ma'anan nafi ai laysa al'amru kadhalik lamarin ba haka yake ba am yaquluna a'a su kafirai suna cewa nahnu jami'un ai jam'un muntasir mu wata tawaga ce al'umma ce mai iya taimakon kai da kai masu iya cin nasara ala Muhammad akan manzo alaihi salatu wassalam Allah sai ce sayuhu zamul jam'u da sannu za a karya wannan jam'i Wallu na dubur kuma su juya baya yace hadha min al min al ikhbar bil ghaib wannan yana daga cikin bada labarin gaibu ma'ana wannan sura mun faɗa makkiya ce kuma tabbatan abinda wannan aya ta faɗa sai a Madina yace wa qad huzimu bi badarin kuma an karya su a yaƙin badar wa gairihi da waninsa hatta lam yabqa mushrikun fi jaziratil arab har ya zan babu wani mashiriki da ya saura a jaziran larabawa sai ce bal sa'atu maw'iduhum a'a alkiyama ita ce lokacin yi masu azaba wa sa'atu adha alkiyama ce mafi tsananin bala'i yace ai azabaha adha a'zamu baliya ita mafi girman bala'i wa amar kuma ita ce mafi a ashaddu mararatan min azabi duniya, ita ce tafi tsananin daci sama da azabar duniya azana Allah wa a jarana. Allah sai ce innal mujrimin lallai su masu manyan laifuka fi dalalin wa su'ur suna cikin fata da kuma tsananin azaba yawma yuthabuna fil nar wani da za a ja su a cikin wuta azanallahu wa jarana. ala wujuhihim akan fuskokinsu zuqu masasakar a ce masu kudandani shafar wutar sakara wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala da yace wasa'atu adaha wa amr alkiyama ita ce mafi tsananin bala'i kuma ita ce mafi daci to sai wannan ayoyin guda biyu suke fassara mana wani abu daga cikin yadda lamarin zai kasance sai aka ce innal mujrimina fi dalalin wasu'ur asalin wahayin alqur'ani ana yin sani zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzo alaihi salam duk abinda Allah zai faɗa masa baya shakku baya tababa to amma sai aka ce innal mujrimina an kawo wannan inna littaucir ibn ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa duk da cewa ana magana da ma'aiki alaihi salatu wassalam to amma shi saƙon zai isa zuwa ga su wanda ake magana akan su ne kafiran kuma su ba su imani da ranar tashin alkiyama ba ballantana azaba da za a wannan wuni to shi ya dace a yi masu zance da irin yaren da suke ji balarabe idan ana so ya gamsu da magana tabbas to sai an kawo almu'akidat wani lokaci a kawo ɗaya wani a kawo wani lokaci a kawo biyu wani lokaci ma a kawo uku to shi sai aka ce innal mujrimina wannan aldin ana nufin istigiraƙiya ce ko ku ahadiyya ce idan muka ce istigiraƙiya duk wani mai babban laifi ya shiga cikin wannan sifa ta al'ijiram to idan muka ce istigiraƙiya ce sai ya zama kuma makasusa da wanda suka tuba daga wannan babban laifi akwai wanda za su yi manyan laifuka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah sai masu gamdakatar tun a rayuwar duniya sai su tuba daga wannan laifi su janye kuma ba za su koma ba to idan muka ce istigraqiya ce akan duk wanda suke masu manyan laifuka to sai ya zama makasusa ce ga wanda suka tuba kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah yake cewa ka faɗa ga wanda suke kafirai ka ce idan suka tuba suka janye daga miyagun ayyuka yi gufar ma qad salaf to an gafarta musu abin da ya shuɗe na laifukan su lokacin da Allah ya faɗi laqad kafara na qalu ina la salifu salasa da Allah yayi bayani yi bayani sai yake cewa in wato abin da afala yatubuna illa wa yastaghfiruna wallahu Gafur rahim duk da wannan kafirci mafi girma sun ce Allah ɗayan uku ne sun ce Allah ya rikiɗa. laifin da Allah ce sama kaman ta ruguzo saboda shi duwatsu kaman su tsatsage su nike su zama gari ƙasa ya zama take ce. to amma duk da haka Allah bai rufe masu ƙofar tuba ba sai ce afala ya tubu na Allah wa yastaghfiruna shin yanzu me yasa ba za su dinga tuba zuwa ga Allah suna neman gafararsa ba wannan yake nuna duk girman laifi in dai mutum ya tuba a rayuwar duniya to ana sa ran Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa to idan kun muka ce wannan al wato ahadiyya ce wa'insu jimajiman kafirai ne wanda sun mutu tun a lokacin ko kuma dab suke da su mutu ana maganar mushrikan ƙurayshawa na wannan lokaci da kuma wanda za su aiki irin nasu to Allah subhanahu wataala ke ta innal mujrimina fi dalalin wasu kuma Allah subhanahu wataala don ya nuna cewa ba zalunta su aka yi ba sai aka yi magana akan sifar da ta ja masu wannan abubuwan guda biyu innal mujrimina kenan manyan laifukan su su suka jawo masu taɗewa. saboda a nuna babban laifi matsala ne a wajen ɗan adam sabon Allah yana kawo cikas ga rayuwar ɗan adam a duniya ta kafin a aje lahira to sai ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur wannan fi dalalin wa su'ur malaman tafsiri sun yi saɓani mai ake nufi abdullal takan zo da ma'anoni daban-daban daga ciki akwai al-khusran shine taɓewa takan zo ma'ana zidul hidaya to nan da Allah ce innal na fi dalalin wa wasu malamai suka ce ana nufin rayuwar duniya fi dalalin suna cikin bata sun bata daga ilimin addini domin ba sa neman sa ba sa ganin muhimmancin sa kuma ba sa zuwa inda za a same shi sun yi wannan batan Allah kiyaye sannan sun bata ta fuskan aikin da zai tserar da su gobe alkiyama duk wani aikin da Allah ya ce a yi duk wani aikin da ya zamo akwai dace da samun kusa zuwa ga Allah to manyan laifukan su sun nisanta su daga wannan ayyuka ba za su yi su ba to sannan ur kuma suna cikin magagi da hauka kalma ta su'ur mun wuce ta da suke cewa abasharan minna wahidan tabi’u inna idan lafi balamin. wasu'ur kusan su ne masu a cikin alkur'ani to waccan ana nufin hauka suna ganin idan suka bi annabi salihu shi kadai su kuma ga manyan mutane masu fada aji to sun zamo mahaukata sun zamo tabaku to wannan wasu'ur malaman tafsiri sun yi mata fassara biyu ko dai irin waccan wasu'ur suna cikin hauka suna cikin rashin hankali wani malami na cewa shi jahili yakan yi kamar hauka wannan ku bar shi ya fi gaban hauka zai yi abubuwa irin wanda mahaukaci ne kadai zai yi wannan wane ne mahaukaci wanda bai san me zai amfane shi bai aikata wane ne mahaukaci wanda bai san me zai cuce shi ba kuma zai fada to kaga duk mutumin da ya nisa da ilimin addini wannan shine sifarsa ba zai je abin da zai samu kusa kusaci zuwa ga Allah ba sai ya fada ga abin da zai nesanta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi suka ce ana nabin masu laifi a rayuwar nan ta duniya to lalle fi dalalin suna cikin bata daga bangarori da muka fada da ma makamantansu sannan suna cikin yanayi na takuwa da kuma hauka to amma ibn atiyya a cikin tafsirinsa ya kawo asar daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa fi khusranin wa junun to sai ya zamo wato abubuwa biyu duniya da lahira a lahira suna daga cikin masu hasara taɓaɓɓu sannan kuma a rayuwar duniya sun kasance a hali na hauka sun zamo mahaukatan addini kusa akwai mahaukacin rayuwa akwai mahaukaci na addini mahaukaci na rayuwa shine wanda za a ga yana tafiya ko dai tsirara ko wani shiri-shiri dukan shahu dukan shahu gashi nan dai ba za ka fi da shi mai hankali ba wannan shine mahaukaci na rayuwa to shi kuma mahaukaci a addinance shine wanda ba zai je nemi ilimin addini ba bai ganin muhimmancin addini ba kuma zai yi addinin ba to wannan addinance shine mahaukaci to amma ibn ashur yana ganin fi dalalin wasu'ur duk ana magana ne na duniya na lahira yace saboda yauma da ta biyo ba sai zama shine zarfu zaman ko kuma zarfu makan kun ga aka ce innal mujrimina fi dalalin wasu'ur yauma yushabuna to kenan ad-dalal suur da zai faru akan su ba a duniya bane a rayuwar lahira ne domin wannan yauma ta nuna wannan kamar da Allah ce yauma tarjufin rajifa kun ga yauma tarjufin rajifa ranar da wato mai girgiza za ta girgiza wato shine tashin alƙiyama da Allah zai raurawar da ƙasa to kina sai zama fi dalalin ana nufin fi khusranin lalle masu manyan laifuka suna cikin babbar asara Allah subhanahu wataala ke cewa innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin tababbu hasararru sune wanda suka yi asaran kayukansu da kuma iyalansu ranar tashin alkiyama mutum yi asarar kansa tun da bai aikata abin da zai kai shi gidan rahamar Allah ba kenan ya yi asarar kansa da kansa yanzu a ce Allah ya ba mutum kuɗi da ya kamata ya bi Allah ko Allah ya ba mutum wani matsayi da ya kamata ya bi Allah ya hidimta ma addini sai bai yi amfani da wannan kuɗin a wajen bin Allah ba kaga yayi asaran wannan kuɗin ko kuma Allah subhanahu wataala ya shi matsayi da ya kamata ya bi addini taimaki addini bai yi amfani da wannan matsayin ba har ya subuce to kun ga addinin sai asarar wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi to saboda ka ibn ashur yake cewa anan fi dalalin kenan fi khusranin wa su'ur shi kuma sai zamo jam'u sa'ir sa'ir wato shine ainihin azaba kenan suna cikin asara da kuma azabobi ma'ana azaba ba ɗaya ba ba biyu ba domin shi sa'ir sifa ce daga cikin sifofin wutar jahannama azar Allah a jarana to kenan Allah yana cewa masu manyan laifuka suna cikin wata asara sannan kuma suna cikin azabobi nau'i nau'i yaushe ne wannan zai kasance yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ran da za a ja su a cikin wuta akan kokin su ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yace za a ja su Yadda ka san an ja mushe za a je a jefar da shi bayan gari to haka nan za a ja wasu kuma akan fuskokinsu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci fuska a nan ba wai don ita kaɗai ce taskun zai faru a kanta ba domin fuska ce mafi darajan gaɓoɓi na ɗan adam fuska ita ce mafi ƙima shi za wani yake cewa zai wala ga mutum ya duba madubi bai dan taba fuskar ba in dai za ka duba to sai kaga sai ka dan taba ko idan ka ko hancin ka ko kunnan ka ko ka gyara hulaka ko wani abu to fuskar Allah yayi mata daraja shi ya sanya ma a wajen mafi girman ibada banda tauhidi sallah aka ce mutum ya kai fuskar ta ƙasa ya rusuna ma Allah yana shi ba kowa bane to duk lokacin da aka ce fuska ta wulakanta sauran bangarori ma sun wulakanta shi yasa Allah ke cewa afa man yattaqi bi wutihi su al'azabi yawmal qiyama nan malaman tafsiri suka ce duk wani abin da zai taso wa fuska to mutum zai sa hannu ya kare ko takobi za a kawo sara mutum zai sa hannu ya kare bai su wani abu ya taɓa fuskarsa to a nan, ba wata gaba ba wata ala wanda zaka kare fuska daga azaba Allah kiyaye sai zama fuskar yadda za ta tunkari azabar kai tsaye Allah ya tsare mm. to saboda haka sai ki ta yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim wannan da za a ja su akan fuskokinsu cikin wuta malamai suka ce hikima anan da za a ja su akan fuskokinsu barin mutum a wuri ɗaya. duk abin da ake wa mutum na akuba to jiki zai yi kaman ya dan saba da wannan abin idan aka daɗe. to amma canza wuri zuwa wuri shi yake sabunta ɗanɗana kuɗa shi yake sabunta zafi akan zafi shi yake hana sabawa da abin da ake na yau da kullum yanzu idan ana dukan mutum a wuri ɗaya ana ta dukan wannan wurin to raɗaɗin farko ya fi mai biyowa mai biyowa kuma ba zai kai wanda zai biyo shi ba ma'ana wurin sai zama kamar ya sani ya dusashe ba a jin raɗaɗin a wurin hmm. amma duk lokacin da ya zama ana sabuntawa daga wuri zuwa wuri daga lokaci zuwa lokaci to sai ya zama jiki bai iya saba ba Allah ya kiyashe mu to saboda haka shine wasu malamai suka ce za a dinga jan su a cikin wuta daga wuri zuwa wuri sai yadda ba za su taɓa jin sun saba da ainihin wannan azaba ba domin ta can ta fi ta nan ta can kuma ta fi ta can Allah ya shiga tsakaninmu da dukkan azabobinsa Allah sai ya ce zuqu massa saƙar. ku dandana shafar saƙar. Saƙar alamun min alami jahannam daga cikin fitattun sunayen wutar jahannama ne ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace anan an haɗa masu at-ta'dhibun nafsi wal badani an haɗa masu azaba biyu azaba ta fatar jiki da kuma ta rai na sha faɗa mana akwai abin da kira ta'azibun nafsi a ɗanɗana wa rai azaba ba a daki mutum ba ba a zage shi ba wani Allah amma an yi masa wani abin da zai dunga jin raɗaɗi iya rayuwarsa ya ji wani raɗaɗin da zai ce gara ma duka da wannan yanzu Allah ya ce yayi a ce wani mutum mai daraja ya yi laifi sai a ce to yanzu ya zo ya sa gajeren wando ya dunga zagayawa da rana jami'an tsaro suna dinsa, ba duka ba komai amma ga shi da gajeren wando kowa yana ganin shi ko ɗan kamfai a zagaya da shi kasuwar gari a zagaya da shi duk inda mutane su ah wannan wane ne to kaga gara a zane sha inda ba wanda ya gani wannan sunansa a ta'azibun nafsi an azabtar da ransa zai ji gara ma in duka ne a masa in ma wata wahala ce a masa inda wani bai gari ba hmm. to sai ibn usaymin yake ta anan an hada musu biyu zuqu masta saqar wannan zuqu masta saqar wato wani abu ne wanda za su ji babu dadi akwai maganar da za a yi maka wani Allah ba ma mai zafi ba ce amma a matsayin ka sai ka ga wannan maganar ba so ta ba yanzu za ka yi daraja sai ka zo kai wani abu wanda bai dace ba sai wani da bai kai matsayi da ke haba nan kai dare ku da za ku hana ka da Ko ku bai kamata ku wani wannan ba ta ce Allah gafarta malam a matsayin ka na limamin masallacin juma'a ku ya kamata ku yi mana wa'azi yanzu kuma na kai kake wannan kaga za ka ji wannan maganar nauyin ta ya isa hmm. wato gara a ce dan marin kai ya wuce ya fi sauƙi don kullum ka tuna abin sai ka ji gaskiya a matsayin ka bai kamata kai wannan abin ba ga shi har wanda ya kamata kai ma wa'azi yanzu kai yake ma wa'azi to saboda haka ibnu usaymin rahimahullah yace anan an haɗa musu biyun ga at-ta'bibun nafsi ga kuma at-ta'bibul badani Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu sai Allah subhanahu wataala ya ce na'am إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الله سبحانه وتعالى يتي إنا كل شيء خلقناه بقدر مو دكا وني أبو da mun halitte shi da ƙaddara wa ma amurna kuma lamarinmu bai kasance ba illa wahidatun face da kalma ɗaya tas kalamhin bilbasar kai ka sai kyautawar ido al'adar ƙur'ani da yawa idan aka ambaci kafirai da azabar su kuma sai a biyo da bayanin muminai da jin da Allah zai musu ko kuma idan aka ambaci muminai da jinkan da Allah zai musu kuma sai a biyo da bayanin kafirai da irin azabar da ake musu to kun ga yanzu an ambace mujrimai masu manyan laifuka da kuma azabar da za a yi musu to kafin a je bayanin masu imani muminai sai aka ratso da wayannan ayoyi guda biyu saboda me malamai suka ce wala Allah dan a nuna mana duk abin da ka gani a rayuwa da sanin Allah da ƙaddara Allah ba wai haka nan kasahan ya faru ba masaniya ko babu hukuntawa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna tabbas mu Allah ya cancanci ambaci kansa da duk wata kalma ta girmamawa. Wanda suka zame wa addini sai suke zargin musulmi cato ku kuna cewa Allah ɗaya ne. kuma gashi shi da kansa ya nuna ba shi kaɗai ba ne yana cewa inna na hannu inna mu mu ne a shi kenan ba ɗaya ba ne to kaga wannan sun fahimci kuskure tunda na tabbatar hata a rayuwar duniya wanda Allah ya ba su matsayi da jagoranci suna ambatan kalma ta girmamawa kuma musulunci bai hana ba shugaba zai zo ya ce ai mu muka yi asibiti mu muka gina asibiti kaza misali gwamnan gari ko shugaban kasa ko wani mai matsayi sai mu muka gina makaranta kaza kaga na farko ba shi ya dauki bulo din ba hmm. bai dauki kankare ba bai yi duk wani abu da za a ce na wahala ba hmm. amma kuma shi ya gina kuma sai sai mu muka yi ai mu muka hana ayi kaza mu muka ce ayi kaza kaga ba wai dan su biyu bane ba wai dan su uku bane shi ɗaya ne to amma shi ne almu'azzimu nafsa to Allah shi ya fi cancanta da wannan shi yasa Allah subhanahu wata Allah yakan faɗi irin wannan wurare da yawa Ya yace inna mu kulla shay'in khalaqnahu biqadar duk wani abu mun halitce shi da ƙaddara. bayan Allah ƙaddara, rukuni ke daga cikin rukunnan imani guda shida al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره Asar daga magabata irin su Ibn Abbas irin su Ibn Umar sun yawaita akan kautasa wato harshe ga masu inkarin ƙaddara. daga cikin al-firaqul harifa, ƙungiyoyin addini wanda suka samu zamewar ƙafa. akwai wanda za ku ce masu alƙadariya kishiyar su aljabariya su ƙadarawa wanda suke samaniyar aƙida ta ƙadariya su ne suke da'awar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ta cewa a kan ɗan adam ɗan adam shi yake da iko da kansa tun da dai Allah ya riga ya halitti mutane to ya ba ka kowace irin dama faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wai tana daga cikin ayoyin da suke hujja da ita cewa ai Allah sai wanda ya ga dama ya yi imani wanda kuma ya ga dama ya kafirce a shekenan ganin damar a hannun dan adam yake in ya ga dama ya yi da'a in ya ga dama ya yi kangara su a su Allah baya da iko akan dan adam kuma duk wani abu da za ka gani ya faru to haka nan katsahan ya faru ba wai sai Allah ya kaddara kaza ba kawai abu zai faru ne haka kawai shikenan a ga yana kasancewa wayan alqur'ani dai wasu kare ta wannan Allah yana cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku kuma ya halicci abinda kuke aikatawa kuma Allah subhanahu wata'ala da yayi bayani akan yaƙin badar yake faɗa wa ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kaga sai yace wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama malamai suka ce anan arramu kala biyu ne na farko ba shine na biyu ba Allah sai ce wa ma ramaita ba kai ne fa kai wannan jifa ba iz ramaita yayin da kai jifa inda ba qur'ani bane sai a ce to akwai tuka da warwara yanzu sai kada ki mutum sai wani yazo ce yayin da kada ki wani fa ba kai ne kada ke shi ba kuma ya tabbata kada ki wani kuma sai ta ba kai kada ke shi ba to da Allah ya ce wa ma ramaita ramaita ta farko shine isalur ramyi ila al-hadaf ya zama wannan wato duwatsu sun isa inda aka bukata ma'aiki alaihi salamu lokacin da za aka zo za a yakin badar ya kamfaci turbaya alaihi salamu da hannunsa mai albarka hmm. sai ya watsa makafaran makka ya ce shahatul wujo fuskoki sun munana babu wani ido na kafiri da ya rage wannan ƙasa ba ta shiga cikinsa ba hmm. Allahu akbar hmm. yanzu wannan aikin waye aikin Allah ne subhanahu wataala kafin ƙasa a ce ya shiga cikin idanuwan mutane kusan dubu ɗaya kuma daban-daban ba a wuri ɗaya ba wancan na ta wayancan can amma kowa sai ta same shi kai ka san aikin Allah ne to da ce wa mara maita kenan ba kai ne ka isar da wannan ƙasa da ka watsa ba iz ramaita yayin da ka watsa ta sai ce walakin Allah harama Allah shi ne ya isar da ita kaga a nan Allah ya tabbatar da mai kyar islam ya yi aiki domin ya watsa ƙasar amma sai ya nuna ba tasirin watsa wasu ce ta kai inda ake so ta kai ba Allah shi ne wannan aiki shi da kansa kaga a nan an nuna cewa aikin ma'aiki alaihi ya biyo aikin da Allah subhanahu ala ya yi sai da Allah ya isar sannan ainihin ta isa to ayoyi da yawa irin wannan suna nuna cewa mashi'ar Allah da ƙaddararsa ita ce ta rigaya akan aikin da ɗan adam zai yi in Allah bai ƙaddara abu ya yiwu ba ba wanda ya sai sa wannan abin ya yiwu ina fata mun gane to Allah sai ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wannan kulla maf'ulun bihi ne mansubun bi fi'lin muqaddar yufassiruhu ma ba'dahu al-madhkur kenan inna khalaqana kulla shay'in khalaqanahu biqadar mu mun halitta duk wani abin da muka halatta muka halatta muka halitta biqadar da qadara malamai suka ce biqadar ibnu zai al-kalbi a cikin tafsirin sa at-tafsil li ulumi tanzil yace wannan biqadar yana daukar ma'ana biyu ko dai ana nufin biqadar duk wani abin da ka gani mun halitta to mu ne muka hukunta tun a cewa za mu yi wannan abun da ikonmu da masaniyanmu da zartawanmu wannan abin ya tabbata ma abin da zai kasance a ban ƙasa sai da ƙadara Allah imanin mai imani da kafircin mai kafirci ba zai kasance ba sai da ƙaddarawar Allah to ku ƙadariya kun san cewa akwai abubuwan da kuma kun tabbatar da cewa Allah shi ne zai yi akwai mutuwa to kenan yanzu wanda ya mutu shi ga dama ya mutu eh, a'a Allah ne zare ransa dole ah, to anan sai yake nuna ibn juzai ibn juzai yake cewa nan ana nufin komai ka gani Allah ne ya kaddara shi ba abin da ya isa ya kasance idan Allah bai so wannan abu ya kasance ba sai dai ayyukan Allah guda biyu ne akwai kyawawa wanda za su kasance a wajen mutane akwai kuma abin da zai iya kasance mummuna an gane ko to shi mummuna ba a danganta shi zuwa ga Allah aikin Allah ne amma ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba al'amuru kulluhu biyadai ka ko dai ka wa sharru ilai ka ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala asharru yakunu fi makhluqatillah wala yakunu fi khalqillah a cikin aikin Allah babu sharri sai da cikin abubuwan da Allah ya halitta kun gane abinda ake nufi shi abinda zaka gani mummuna to in kai mummuna ne a wajenka alheri ne a wajen wani um, mutanabi a cikin baitinsa yana cewa ah, menene masabin nan masaibu qaumin inda qaumin menene wato wani baitin sa yake cewa ah, abin nan wato musiba a wajen wayansu mutane damuwar wasu mutane to farin suke ne a wajen wasu duk lokacin da kai za ga wani abu mummuna sosai ya zamo wato ainihin abin nan fa'ida yau yake ta masaibu ƙaumin inda ƙaumin fawaidu musiba a wajen wasu to fa'ida ce a wajen wasu kuna gane karatu Allah ya kiyaye yanzu da damana sai bangon mutum ya faɗi katangarsa ta faɗi ko a yanzu ma kawai sai katangarsa ta faɗi yanzu faɗuwar katangar nan alheri ne a wajensa ko sharri sharri ne eh. to farin ciki ne gun magini ko ba farin ciki ba farin ciki ne gun magini da ba a ce abin da ya faɗi ya faka shi a wajensa kai ba ka da lafiya rangaranga a ɗauke ka zuwa asibiti kuma asibitin ta kuɗi ko ɗan uwanka ba shi da lafiya a ɗauke shi rangaranga a kai shi ko mutum ya yi kare Allah ya kiyaye ko ɗan uwansa a je a kai gun maɗori karayyar nan alheri ce ko shari a wajenka shari ce a wajen maɗori fa alheri ce <laughs> to kenan shi Allah subhanahu wata'ala a cikin aikinsa babu shari amma a cikin abubuwan da ya halitta nan ne za a iya samun ainihin shari kaga dai a sharru shirririn shine shedan fa amma kuma shedan alheri ne a wajen wasu domin yanzu shedan shine yake wa mutane ingiza mai kan turuwa in ba dan Shaidan, ba duk kowa mutumin kirki ne a duk duniyar nan to yanzu inda babu Shaidan, kowa ya zama mutumin kirki ina malamai za su samu ladan wa'azi da fadakarwa za su samu ladan wa'azi da fadakarwa ba to kowa ya bi me za ka yi kai ba sai ka je ka zo da kan buzu kai ta istighfari kowa ya bi to amma sai ya zama wancan ya fantsare wancan ya kauce wancan ya zare kaga malamai ba su ga zama ba dole a tashi a taro can a jawo can a tallabo can to kaga sun samu aikin lada kenan su shedan a wannan gabar Allah ya datar da Allah ya bada gabar to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar sannan ibnu juzayy yake cewa ma'ana biyu ta biƙadar kuma Allah ya halitti komi a bisa zubin da ya dace da shi a bisa birin da ya dace da shi sabbi hisma rabbika al'a'la wallazi kaddara kulla shay Allah shine ya gwargwaje halitta komai duk wata dabba da Allah ya yi za ka ga halittar nan da Allah ya mata ta dace daidai da ita duk wani abu da ka gani ko ƙwaro ko ɗan adam halitta ta zama daidai ne da Allah ya shi kalli tsuntsaye da Allah ya yi yanzu za ka ga cewa galibi tsuntsu idan dogo ne mai doguwar ƙafa sai Allah ya masa dogon wuya saboda idan Allah ya yi tsuntsu misali mai doguwar kafa ta yaka masa gajeren wuya zai sha wahala wajen cin abinci da shan ruwa amma gwargwadon tsawon kafa gwargwadon tsawon wuyan ya mika kan sai sha ruwa ya tashi to sannan da za a ce ya zamo ainihin kafafuwan suka zama gajeru sosai wuyan ya tsawo to in dai abincinsa ba wanda zai zamo ya dace da irin wannan ba nama ma zai sha wahala kuma Allah sai ya kafafuwan kafin aje cinya busassu saboda me saboda kafar ta jure mu kowane irin kalubale yanzu zaka ga cewa kafar tsuntsu a bushe take ya shiga cikin tabo ya taka wurin zafi ya taka dutse lafiya kalau kalli yanzu irin tsuntsayen da mace zai ne abincinsu sai ka ga cewa da kafa za su kai wa macijin bara da zai ciji wannan kafar to ba zai tasiri ba cizonsa saboda a bushe take haƙori maciji ba zai iya huda kafar ba ballanta da dafi ya shiga tsuntsun ya zama ainihin ya mutu ko ya samu wata matsala a rayuwa ma'ana duk abin da Allah ya yi shi a bisa diri na tsarin da ya dace da shi Allah ce wa khalaqa kulla shay'in faƙaddarahu ta ƙadira. Hmm. Allah shi ne ya rufe dukkan komi kuma ya gwargwaje shi ya tsare shi tsarin da ya dace da yadda ya kamata ya kasance. Mun sha faɗa, tun da Allah ya fara halitta saboda zurfin iliminsa, ba ka taɓa ganin sabon samfarin halitta Allah ba. Hmm. A ce ga wasu ‘yan adam new model. A'a, tun da Allah ya fara ‘yan adam haka suke, in ma ka ga wani da wata halitta wadda ƙila za ka tausayawa kai ake wa'azi ni ake wa'azi mm. cewa da Allah ya so kai ma haka zai yi ka kuma zai iya to amma sai ya ji kanka sai ka haka mm. ba wai dan kayan aikin sun ƙare shi sa aka yi shi haka ba a'a dan ya zamo izina da darasi a kan duk wanda suke ganin sa wani Allah ya rasa masa idanuwa wani ya rasa hannaye wani kafafuwa wani kaza wani kaza ba wai dan Allah ba shi da abun ba sai dai dan rayuwarsa ta zamo izina shi yasa ma'aiki alayhi salam yake ta idan kaga wani wanda Allah ya jarraba da wani abu mara kyau ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtala kabi wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila nagode ma Allah da ya bani lafiya ya tsamar da ni daga abin da ya jarrabe ka da shi shi ma dan adam ne bawon Allah ne yana son kayansa an gane ko to sai malaman tafsiri suka ce anan an yi bayanin yan wuta da kuma ainihin abin da ya kai su wuta shine babban laifi sannan za a yi bayanin yan aljanna to sai aka shigo da wannan aya dan a nuna cewa yan wuta da yan aljanna da Allah ya halitta kuma ya tanada ma kowa mazauni to Allah da ƙaddararsa ya ƙaddara wannan ya inganta a hadifi, Allah da ya halitta ‘yan adam ga baki ɗaya, ya ɗabi waɗansu ya watsa su a wani ɓangare, ya ce waɗannan ‘yan aljanna ne ba tare da na damu ba, Allah ka saka mu a cikinsu. Allah ya kwashi wasu ya watsa wani ɓangare ce wannan ‘yan wuta ne ba don na damu ba, Allah kiyaye mu. To, amma wani zai ce ya aka yi haka sai mu ce, eh saboda Allah shi ne ya fi sanin me ya halitta. Ala ya alamu man halak huwa tsifin khabir. Allah sai falon ma zagu azaga Allah ƙuluba. Hmm. Yayin da mutane suka bauɗe ma dokokin Allah an faɗa masu sun ji sun gani kuma suka yi kobirin to Allah subhanahu wata'ala sai ya karkatar da zukatansu tun da karkatar suka zaɓa. asali da Allah ya halitta dan adam kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi duk da mace ta haifa a duniya a bisa tsarin addini ake haihuwarsa ma'ana yadda ka san mazubi lafiyayye wanda ba a sa wanda ci a ciki ba kai dan adam mazubi zuciyarka mazubi ce ka mazubi ne in Allah ya ma gam da katar a haife ka a gidan mutanen kirki masu addinin Allah sai ka zan mutumin kirki mai kyakkyawar tarbiyya mai bin addinin Allah sau da gaba idan aka rage sa mutum ya fada hannun hagun to aka zai tashi ainihin a gurɓace to amma kuma Allah ya ba hankali Allah ya bashi tunani duk ɗan adam in dai ba wanda aka zare masa hankali ba ya san me zai amfane shi ya san me zai cuci shi haka ne ko ba haka bane yanzu akwai wani kafiri saboda tsananin kafirci a ce kafircinsa ya kai wato in ya ga mota sai ya zo ya tsaya kan kwalta ya ce bari ya gani ya za yi ba zai wannan ba kila ma shi ya fi saurin guje ma duk wata musiba akwai wani kafirci saboda tsananin wani kafiri saboda kafircinsa a sai bai iya lissafin kuɗi ba in yi tashi zai baka dubu biyar sai baka dubu ɗari biyar akwai wannan kafirin ko dubu ɗaya ba zai ƙara maka ba in ma ta hau sai ya ƙwace kayansa to shi Allah ya bashi hankali akwai kafirin da zaka je saboda kafirci in ya tashi bai san ruwan zafi bai san ruwan sanyi ba ruwa yana tafasa zai zo ya kurba ba zai yi wannan ba saboda mai Allah ya bashi hankali zai gina gida ya shiga saboda kafirta sa ba zai tafi tsirara ba hmm. ƙarshe ma ya fi ka iya ado ƙarshe ma ya fi ka sayan yadi mai tsada ma'ana Allah ya ba shi hankali to tun da Allah ba shi wannan tamyizin to lalle ba shi da ƙudurin da zai kafirce ma Allah subhanahu wataala shi yasa wanda ba shi da hankali babu alƙalami a kansa hmm. wannan ni'ima ce ta Allah mahaukaci da yaro wanda yake bai balaga ba da mai bacci babu alƙalami a kansu saboda ba sa da ihsasi ba sa da wa'ayi ina fata mun gane kuma kun ga Aishi shi yasa Allah ya ba mu labari a cikin suratul an'am yake ba mu labari cewa kafirai lokacin da za su dunga cewa ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina ko wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ko wa nakunu Allah sai ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl hmm. wa law ruddu la'adu liman huwa wa innahum lakazibun duk wanda ya kafirce ma Allah yake bin dokokin Allah to wallahi koda Allah zai kai shi masa azaba a dawo da shi duniya kafircin zai koma kuma wannan da nassin alqur'ani wa law ruddu la'adu liman huwa da Allah zai mayar da su duniya to gidan jiya za su koma to saboda haka ashe ke nan, kowa a bisa kaddara yake tafiya shi yasa sai na Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da wani yayi sata aka kamo shi sai na Umar yace aje a yanke masa hannu sai ce wallahi sarkin mu'mine kaddara sai ta sa ne satan nan ban yi niyya ba sai ce kwarai daga sai mu ma kuma da kaddara za mu yanke ma hannu saboda haka kaddara ta yi aiki akan kaddara ba shi nan ba to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wato inna kulla shay'in khalaqnahu bi ƙadar duk abin da muka halitta mun halitta shi ne ainihin a bisa kaddara kuma a bisa kyakkyawan tsari da aka gwargwaje wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kuma lamarin mu na samar da wani abu bai kasance ba face kalma daya kalamhin bil basar kaman kyaftawar ido Allah subhanahu wata'ala da yake bayanin alkiyama yace in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun ka duba mutanen garin nan duba mutanen jihar nan duba na ƙasar nan duba na yankin Afirka Asiya duniya gaba daya amma tashin mu daga alkiyama mu tashi daga kaburbura Allah ce in kanat illa sayhatan wahida tsawa guda ɗaya tas fa'izahun sai ka ga mutane jami'un gabaki ɗayansu na daina muhudarun an tara su a wajenmu to Allah kita inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah subhanahu wa Ta'ala ya kasance zai yi wani abu kawai zai ce kun fayakun abu sai don shi sa ya ce wa ma amurna lamarinmu bai kasance ba nan me ake nufi da amurna to an yi lokaci amurna wasu suka ce duk wani lamari da Allah zai duk aikin da Allah zai yi aikin Allah ba irin aiki na bane ko irin aikin ka aiki na ko irin aikin ka sai an samu mahadai hmm. kana so za ka yi gini sai an samu ruwa sai an samu yashi sai an samu siminti sai an samu dutse kila ma a samu rodi a samu birkila a samu leburori a samu a samu a samu sannan a hada sannan a yi abin da ake so to aikin Allah ba haka yake ba duk aikin da Allah ya nufin zai yi to kawai kun faikun inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun aikin Allah ba irin nawa bane ba irin naka bane a dunkula a cakuda a debo a hada mu ne masu irin wannan to wasu suka ce duk wani aiki a rayuwa haka nan azurtawa da talautawa daukakawa kaskantawa duk wannan haka al'amarin yake wani yake tambaye sai da Ali Allah an ce zai yi hisabi ranan alkiyama kamar kyautawar ido to Allah zai wannan aikin yake to ya Allah yake azurtawa da talautawa daukakawa kaskantawa rayawa kashewa ya Allah yake yanzu? lokaci da duk wanda zai zo a rayuwa an riga an gama sai dai tabi kai ma za ka gaskata haka rayuwar tun kamun ka zo Allah ya shirya ma sai dai kai tabi Allah ka samu dace wasu suka ce a'a amruna ana nufin tashin alƙiyama wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir wasu suka ce abinda ake nufi da lamari shine tashin alkiyama lamarin tashin alkiyama bai kasance ba kai ka ce kaman kyaftawar ido ne ko abinda bai ma kyaftawar ido ba Allahu akbar shi yasa aikin Allah sai dai ka sallama kawai yanzu kai a ce ga wani bulo an fasa shi kai kai shi ba aka fasa shi aka zai to sauri ka gyara shi lokaci nawa za ka ɗauka kafin wannan bulon ya dawo yadda yake lokaci mai tsawo to amma Allah aikinsa kawai fi kalimati kun na munasaba to sai dai mukanta abin da yake cikin tafsiri amma dai ayar ba mu je karshen ta ba gaskiya an dai riga an nuna mun lokaci ne dole za mu tsaya a nan sai in Allah ya kai mu mu dawo akan wannan aya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai ne. Ah, kamar yadda mun gabatar da addu'o'i ga bayin Allah masu Daukan nauyin karatuttuka da ake sakawa akwai ɗaya daga cikin manyan mutane a dr nasir sabo idris galadiman baura wanda yake na dutse marat shi ke ɗaukan nauyin karatunmu wanda ake sakawa a NTA ta dutse muna masu addu'a Allah ya masa kyawun sakamako hmm. Allah ya ƙara masa budin alkhairi sannan akwai ɗaya daga cikin manyan mutane sanata Mustapha Habib zannan dutse shi ma ya ɗauki wani lokacin a NTA da yake sakawa ainihin na minti talatin To kuma sannan dama mai gaya, mai aiki mai girma gabna shi ya ɗauki wanda ake sakawa a abin freedom radio dama kuma kun sani ne mai masaukin baki duka hidimar da ake yi da mu da masu sauran masu zuwa yan uwa irin su Dr. Rabi'u irin su Dr. Ilyas da duka abin tafiya mai girma shi ne mai masaukin baki to muna yi masu addu'a Allah ya masu albarka Allah ya masu albarka Allah ya fi mu yaba abubuwan da suke yi wannan sakonni da ake isarwa to Allah ya cika musu dukkan ladaddakin da wanda ake amfana abin sha'awa kamar yadda nake ta maimaitawa masu yada wannan ina kamar masu fi mu aiki saboda in ba a yada ba ya tsaya iya masallaci akwai ɗaya daga cikin yan uwa da safiyar nan yana Abuja yake ce mun karatun mu na jiya kai ka ce Abuja muke yi shi ma ya samar da groups da yawa ba ɗaya ba biyu ba wannan mutane da yawa suna bibiyan abin da ake to wannan duka albarkacin yadawa ne da ake yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu masu faɗa da kuma masu saurare. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كلنا أونا ونصيرا اللهم كلنا أونا ونصيرا اللهم كلنا أونا ونصيرا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد اولادنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم كل وعونا ونسيرا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كلنا عونا ونسيرا يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه بكل بكل قدرتك يا رب العالمين اللهم كلنا عونا ونسيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليك عليهم اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين muna lalai maraba ga mai girma da kadir fanini ko ma ssd muna masa lale ba muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa jagora duka sauran shugabannin mu Allah ya masa jagora kuma Allah ya saka ayyukan su a cikin mizanin hasanat kuna kurai ga baki da Allah shi ya fi mana Allah ka zo daga mu lafiya Allah ka yayi mana damuwar da muke ciki wannan hali da ake ciki na fargaban yan ta'adda Allah ka yayi mana har bayin ka da suke hannun su Allah ka fito da su Allah ka fito da su Allah ka zairatar da su ko kuma Allah ka kiyaye kiyaye mu fadawa hannun tsara ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka shirye da masu shirwa a cikin su wanda ba za su gane ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka nesanta irin su daga dukkan bayin ka na kwarai Allah ka tsayar da mu daga sharrin su Allah ka zauna daga san mu lafiya Allah ka zauna daga san mu lafiya Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa ta mu Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa ta mu Allah ka azurta mu da shugabanci shugabanci na gaskiya na adalci na rikon amana na tausayi da sanin ya kamata Allah ka riko da hannayen shugabannin mu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai yan uwan mu wa Allah ka yaye musu halin tashin hankali da suke ciki Allah ka ciyar da su daga yunwa ka amintar da su daga tsoro Allah ka dora su akan magautan su Allah ka ba marasa lafiyar su lafiya wanda suka rasu Allah karbe su a matsayin shahidai su Allah ka zama gatan su Allah ka zama gatan su Allah ka zama gatan su Allah ka dauki matakin da ya dace akan wanda suke zalunta su Allah ka dauki matakin da ya dace akan wanda suke cutar da su Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa wannan wata da ka shigo da mu mai albarka Allah ka sa mu karshen sa a cikin koshiyan koshin lafiya da kuma biyayya gare ka Allah ka karfafi zukatanmu da gaban mu a bisa yi maka biyayya a wannan wata mai albarka daidai da za mu yi Allah ka karɓa mana ka cika mana lada kurakurai da za mu yi Allah ka yafe mana ka yafe mana ka yafe mana Allah ka sa mana daga cikin wanda kake jin kansu ka yanta su daga wuta gafarta masu Allah ka ni'imta mu da bin ka saura da kafa a kowane hali a kowane lokaci Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa marasa lafiya musulmi na gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya Allah ka sa jiya ta zama kafara a gare su wanda kuma ka ba su lafiya Allah ka ta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu ka da suke da haƙoƙi da suka makale Allah ka ba su haƙoƙin su ka da musu da haƙoƙin su wanda suka cancanci ci gaba ba su samu Allah ka ciyar da su a gaba wanda suka samu ci gaban ba su samu haƙoƙin sa ba Allah ka ba su haƙoƙin su Allah ka hore wa musulmi marasa abin yi abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin